masu sauraro sashen Hausa na Radio France. mu da saduwa wani sabon shirin lafiya jari ce tare da Murtala Adamu. A yau shirin namu zai duba ne ga shirin gwamnatin Najeriya na sake daukar likitoci nas nas da sauran ma'aikata kula da lafiyar jama'a waɗanda suka yi ritaya daga aiki. a wani yunkurin da mahukuntan ke yi na cike gurbin likitoci da sauran ma'aikatar da suka ajiye aikinsu musamman guraben da wasu ma'aikatan lafiyar kasar suka bari bayan sun salale zuwa kasashen waje domin samun albashi mai inganci sai ku biyo mu domin jin abin da shirin ya kunsa tumadala a kwanakin baya ne sabon ministan kula da harkokin lafiya da walwalar jama'a dr ali fati ya bada umarnin sake ɗaukar tsofaffin likitoci nas-nas da ma sauran ma'aikatar lafiyar da suka yi ritaya a kasar ganin yadda asibitocin najeriya ke cikin karancin irin waɗannan ma'aikatan suka ajiye su saboda dalilai daban-daban cikinsu har da tafiya kasashen waje da suka ci gaba hakan ya haifar da samun karancin ma'aikatar lafiyar a asibitocin gwamnatin najeriya dangane da wannan yunkurin mun ji ta bakin wasu daga cikin jama'ar najeriya kuma ga abin da suke cewa sunana philip ojishwa eh da gaskiya ne wallahi ni ma na ji dadi da minista ya ce haka don zai taimake wahala da aka samu a asibiti da yara ga mata masu haihuwa. a ce ba doktor ko ɗaya ne kawai a dun asibiti yana kara mutane suna mutuwa su ba samu attention da wuri so yana da kyau sosai zai taimake mutane sosai wanda za a yi awa daya samu minti goma minti ashirin ka samu kage dokta sai koma gida sunana sadiya awwalu da farko dai na ji daɗin umarnin da ministan lafiya ya bayar a kan cewa a sake ɗaukan ma'aikatan lafiya musamman waɗanda suka yi ritaya a gaskiya wannan abu ba karamin daɗi ya mana ba sakamakon karancin likitoci da ake fama da su a cikin asibitoci kuma mu wannan abu babu abin da za mu ce sai dai allah ya saka da alkhairi domin mata da ƙananan yara mu muka fi amfana da wannan tsari in ka je asibitoci za a ce ba likitoci to amma sakamakon wannan za a samu ci gaba domin mata da ƙananan yara sunana malam sa'adu bala wannan ba karamin hangen nesa bane na ministan lafiya domin kasan likitoci suna ta guduwa musamman yare yaran nan zuwa kasashen ketare a birtaniya da sauran kasashe suna ta kwadaita musu su koma tsaffin dama su ne suka fi sanin aiki to yanzu kuma da ake cewa za a dawo da su abu ne mai na tunani da zai amfani yan kasa akalla yanzu ba za a samu karancin likitoci ba idan yara sun gudu to kaga ai waɗanda ma suke da ƙwarewar za su tsaya kuma na tabbata za su taimaka ma al'umma wani sashen 'yan najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da shirin gwamnati na sake ɗaukar likitocin da suka yi ritaya nas nas da sauran ma'aikatan lafiya dr alhassan umar shugaban kungiyar likitoci masu kula da masu cutar kansa shi ma ya nuna goyon bayansa akan shirin da ya ce yin hakan zai taimaka wajen cike gurbin da ake da shi a fannin lafiya wato maganar gaskiya ita ce wannan bayani da minista ya yi na ɗaukan likitoci da nurses wanda sun riga sun yi ritaya saboda su dawo aiki yana da kyau kuma zai taimaka sosai wajen abin da ake kira stop gap saboda karancin ma'aikatan lafiya da muke da su a ƙasar nan da kuma ɗimbin asibitocinmu da babu isassun ma'aikatan lafiya zai taimaka sosai to amma ita matsalar ita ce a gaskiya ba a yin ainihin maganin abun maimakon a yi maganin abun daga gindinsa ba za a yi ba su kasashen nan da likitocinmu da nasu suke tafiya suna zuwa suna samun aiki da daman su ba fun namun su kai ba amma suna da fanni na lafiya mai kyau suna da yanayi na kula da ah, ma'aikata mai kyau saboda babu wayansu yawancin rigingimu da suke a najeriya babu su a can sha'ani na wuta ruwa muhalli wannan duk ba matsala ba ne to najeriya ma za ta iya yi kuma yin wayannan abubuwan da sama musu gurin aiki mai kyau da kayayyakin aiki mai kyau shine zai sa su zauna shine zai hana su fita sai dai a cewar dr sadiq abubakar sanda shugaban kungiyar likitoci masu neman kwarewa na jami'ar maiduguri sake daukar likitoci da nasu nasu da suka yi ritaya na da kyau amma yawansu ba zai cike gurbin da ake da shi na likitoci da sauran jami'an kula da lafiya asibitocin da ake da su a najeriya ba maganan gaskiya ba zai iya maye gurbin wanda suka tafi ba dalili shine nan na farko wanda suka tafi sun fi yawa da hakan za a ce za a yi da wanda suka yi ritaya wanda suka ritaya ba yawa suke da shi ba na biyu kuma mafiya yawan da suke tafiya likitoci ne wanda suke cikin takin aikinsu wanda akwai karfin jiki sosai duk da cewa wanda suka ritaya suna da karfin jikin akwai experience fiye da wanda suke nan amma dai ba za ka hada duka ba a nasa bangaren ma'ajin kungiyar likitocin najeriya wato national medical association of nigeria dr waja na yagawa cewa yake wannan shirin ba shi ne mafita ga karancin ma'aikatan lafiya da ake da shi ba a asibitocin najeriya domin a cewar sa akwai isassun likitocin da ake da su a ƙasa a yanzu waɗanda sun isa su magance matsalar da ake da ita to me yasa gwamnati ba za ta ɗauke su aikin ba in ba haka ba lokacin da ake covid-19 din nan mun san lokacin mun yi yarjejeniya da federal ministry of health har ma da labor and productivity har federal government ta shiga cikin yajejeniya an rubuta da nma za a kara shekarun da mutane za su retiring a aiki wayanda su ba su kware ba za a bar su su retiring a shekaru 65 wayanda suka kware kuma za a bar nasu ya kai zuwa 70 amma ai ba a ma implementin wannan ba daga 2000 har zuwa yau ba abin da ke korin likitoci zuwa kasan wajen ai ba wai ba wai wani abu ba in akwai abin da ake da shi a kasan waje in an kawo shi zuwa nan ai zama za su yi wa yake so ya bar kasan shi je yana aiki wani wuri ai zama a kasan wajen fa ba alheri bane in ka ji can duk kuɗin da kai mai yawancin kuɗin zai tafi a cikin ai da biyan kuɗin haya na gida ko kuma kuɗin bayan eh, fees na makarantu yaranka a can ba gara ka so na ka nan in gwamnatin ka za ta baka abin da kake so ba to amma ba za su yi ba a ja wannan shekarun kama aikin nan shekarun retiring daga aiki na zuwa gaba daga nan kuma a creating wannan enabling environment da kowa zai samu job satisfaction ya yi aikin shi kamar yadda yake so to kaga muna da matsala da yawa so gwamnati da ya kamata ta zanna ta yi tunani wannan shiri na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international rfi wani hanzari ba gudu ba in ji dr alhassan umar shine gwamnati za ta magance matsalar karancin likitoci nas nas da sauran ma'aikatan lafiya in har za ta bi shawarar da babbar kungiyar likitoci ta kasa ta bata na neman karin yawan shekarun barin aiki inda ya kara da cewa kungiyar likitoci ta najeriya ta rubuta ma gwamnati akan batun karin shekaru na ritaya na likitoci ci wato in dai har za a kawo magana a sake dawo da su cikin aiki mai dalilin da zai sa ba za a ƙara wannan shekarun ritaya din ba saboda yawanci za ka ga likitocin nan lokacin ritayan su yayi amma kuma suna da ƙarfin su ilimin nan kuma dama kana ƙara tsufa ƙaruwa yake yi suna da ƙarfin su kuma za su iya yin aiki mai dalilin sa ba za a ƙara ba saboda ya zamana an samu kagare su wa'annan yawanci dama duk wanda ya tara shekaru haka sosai har ya kai ga ritaya zai wahala a ce maka zai fita waje kuma kaga ba karamin samun karfin gwiwa zai ba idan aka ce an kara masa 'yan shekara biyar a aikin gwamnati zai ba da aiki kokarin shi tukuru sannan zai taimaka sosai wajen samun karuwan ma'aikata din ba kamar wannan bayani na a ɗauki ma'aikatan a kan contract ba wanda shi gaskiya ba wai hanya ba ce yanzu haka za ka ga ƙarshen ta ma kaga wayansu sun yi amfani da wannan damar saboda a shigo da wani salo daban kuma wanda zai bata abin gaba daya shi ma dr ayu waja na yagawa ya tabbatar da yarjejeniyar da kungiyarsu ta yi da gwamnati kan karin likitoci da sauran ma'aikatan lafiyar tun shekara ashirin har zuwa yau amma har zuwa yanzu shiru kake ji wai malam ya ci shirwa Shi kuwa ma'aikacin lafiya Abdullahi Sani Bagwai baiwa gwamnati shawara ya yi da cewa za ta iya magance karancin jami'an lafiyar ta hanyar sake duba halin da ma'aikatan lafiya suke ciki da kyakkyawan yanayin aiki tare da samar musu kayan aiki na zamani. Yanayin da ake aikin gaskiya ba za a dashi da tsarin inda suka ci gaba kuma namun ba. Domin a can gaskiya suna bin ka'ida da cewa misali kamar duk likita a rana akwai abin da kita doctor ratio duk rana a iya marasa lafiyar da zai duba amma ga mu gaskiya a tsarin najeriya ko a ce a developing countries ba haka bane ba na kai samun likita guda daya a rana ma sai ga patient talatin arba'in hamsin wanda ya saba ka'ida domin ko ba kuma za a zama cewa ya wahalar da kansa tun ma yana abin da ya kamata har ma ya yi abin da bai dace ba jama'a duka duka anan maka kawo karshen shirin namu a yau sai wani mako in Allah ya sake haɗa mu. Madadin gidan rediyon Faransa da injiniyan namu Tunde usaini gami da wakilin na Abuja Muhammad Kabir Yusuf ni Murtala da muke cewa sai wani mako. thank you